This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Laraba goma sha tara ga watan Yuni shekara ta dubu da hudu ranar da Amurkawa ke tunawa da kawo ƙarshen bauta da ake ba lakabi Juneteenth da fatan an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a wannan shirin. Maryam barka da juntin. To barka ka dai ga kuma kanan labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da daukar wani sabon mataki a jiya talata da zai sauƙaƙawa waɗanda suka auri Amurkawa da ba su da takardar zama ƙasar neman izinin zama. Tsagaita wuta a Gaza ka iya kawo ƙarshen rikice-rikice akan iyakar Isra'ila da Lebanon a cewar wasu manyan jami'an Amurka. wakilan sudan da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun kai ruwa rana a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya game da zargin da sudan ta yi na cewa abu dhabi na bayar da makamai da tallafi ga dakarun rundunar rsf kanin labaran kenan kamar yadda muka saba kowace rana laraba bayan labaran duniya murtala faruk sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batun sake fasalin tsarin mulkin najeriya da waɗansu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka gabatar ko menene dalili abubuwa da dama na farko dai wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da allah na shi presidential tsadar shi ta wuce maɗauka hankali hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku bayan kana iya amfani da wannan damar kan kawo ma al'umma ci gaba amma kafin nan za mu nazarci sanarwar da shugaban ƙasar amurka ya yi jiya ta ba waɗanda suka auri amurkawa izinin zama dindindin a ƙasar abubuwa da yawa za su fito kan doka kai mutum ya sai ya zo kuma ya zo ya zauna cikin ganganci ka je zaka zo ka zauna a nan kasan dole ka yi shiri kasancewa ko kana takardun da kasan zaka zo ka yi aiki ko da kana takardun zama a kasan nan sai kuma tasirin wannan rana ta juntin a yakin neman zaben kasa a nan amurka amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga maryam da halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani sabon mataki a jiya talata da zai sauƙaƙawa waɗanda suka auri Amurkawa da basu da takardar zama ƙasar damar neman izinin zama na dindindin. Matakin zai shafi kusan mutane da ke auren Amurka rabin miliyan ɗaya da yara dubu hamsin waɗanda ba Amurkawa ba amma ɗaya daga cikin iyayen ɗan ƙasar ne. Don cancanta dole ne ya kasance bako ya zauna a Amurka tsawon shekaru goma ko fiye kuma ya auri ɗan ƙasar Amurka bisa ga doka ya zuwa 17 ga watan Yuni na shekarar 2024 a cewar wata sanarwa daga fadar White House. waɗanda aka amince masu bayan ma'aikatar tsaron cikin gida ta tantance takardunsu suna da zuwa shekaru uku kafin su nemi izinin zama ƙasar a hukumace a wannan lokacin za a amince musu su ci gaba da zama a amurka da iyalansu kuma za su iya neman aiki. Tsagaita wuta a Gaza ka iya kawo ƙarshen rikice-rikice a kan iyakar Isra'ila da Lebanon a cewar wasu manyan jami'an Amurka yayin da ake fargabar yiwuwar barkewar yaƙi sosai tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke kudancin Lebanon. A halin da ake ciki, Amurka na ci gaba da nazarin batun turawa Isra'ila jirgin dakon bama ba mai guda ɗaya saboda damuwar da ake bayyanawa akan yiwuwar a yi amfani da su a yankin rafa mai yawan jama'a. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya talata cewa jami'ai na ƙoƙarin kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi a arewacin iyakar isra'ila da lebanon ta hanyar diflomasiyya don farar hula su koma su lafiya a birnin beirut jakadan amurka na musamman amos hodgson ya buƙaci sassauta rikicin tsakanin isra'ila da hezbollah wakilan sudan da na haɗaɗɗiyar daular larabawa wato uae sun kai ruwa rana a jiya talata a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya game da zargin da sudan ta yi na cewa abu dhabi na bayar da makamai da tallafi ga dakarun rundunar rsf lamarin da ke ruruta wutar mummunan yakin sudan ya zama wajibi UAE ta nisanci Sudan. Abinda jakadan Sudan Alhareth Idris Alhareth Muhammad ya shaidawa kwamitin sulhun kenan. Ya kara da cewa wannan ita ce bukata ta farko da za ta ba da damar samar da zaman lafiya a Sudan. Mohammed ya zargi UAE da taimakawa dakaran RSF ta hannun mayakan sa kai da ke Chadi, kudancin Libya da kuma tsakiyar Afirka. Ya kara da cewa Sudan ta miƙa wa kwamitin sulhun fasfo ɗin wasu 'yan UAE guda shida da aka tsinto a fagen daga a birnin Khartoum don tabbatar da ikirarin katsalandan UAE. ba tare da bayar da shaida ba ya kuma faɗi cewa ana kwashe mayakan rundunar rsf da suka jikkata zuwa dubai ta jirgin sama don a yi masu jinya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kada nisa an jima kaɗan muryar za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu da nazarin sabon tsarin da shugaban amurka joe biden ya gabatar jiya da zai ba waɗanda suka auri amurkawa izinin zama a ƙasar dindindin aminu yakubu lame wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a nan amurka ya yi ƙarin haske a kan tsarin da kuma yadda zai shafi ɗalibai da suka yi karatu a nan amurka cewa abin da na fahimta shine america kasa ce an san kowa mutane na zuwa wasu kuma sukan zo ko da yaushe kullum kowace awa musamman daga makwabtansu akwai mutane da suke shigowa daga kasashe daban-daban don su nemi tushen zama saboda haka to wannan kuma abu na immigration wato masu neman takardun zaman kasa din hmm. mutane ne wayanda musamman wannan shiri na president biden da ya sanar yau na shiri ne na wanda wato sun zauna a kasan shekara da shekaru akalla shekara goma a fahimta na dai mm. kuma suna auren yan kasan yan america wanda wato ko haife su a kasan ko kuma wato sun zama citizens yan kasan america suna da takardu yawanci sai dole sai mutanen da sun shigo ne shekara goma da suka wuce kuma sun shigo din ba tare da bin ka'ida ba ko kuma sun shigo takardun su na zama ya kare suka ki tafiya sannan sai suka auri yan america wato yan kasan america ko wanda kowa haife su ko kuma sun zama yan kasa to su ne wannan za su samu ana kiyasta kamar mutum dubu ɗari biyar to amma yawanci irin wato irin wayannan dokoki za ka saka su tun da an saka ne yawanci akwai mutanen da kasashe daban wato latin american countries kamar kasashen su mexico su kasashe ne da suke kusa da su kusa da america kamar makwabta ne na america wanda yawanci zaki musamman ta mexico suna shigowa suna zuwa kasar su zauna su suke musu ayyuka da shauransu a gona da su abubuwa haka to sai ga yawanci dama suka ta wajen suke shigo su zauna to amma in ya zama na kuma in aka saka irin wannan doka din hmm. tunda akwai wasu yan kasashe wanda sukan zo su ma haka ya same su ko suke komawa su zauna har takardun su ya kare suke komawa akwai yan afirka na tabbata da yawa yan eh, indiya da yawa eh, bisa ga bayani rahoton da aka fitar a shekara ta 2022 ana batun eh. cewa akwai kimanin ɗalibai waɗanda suka shigo amurka da neman ƙarin ilimi da suka haura dubu ɗari biyar suma. haka ba mamaki to akwai waɗanda suke alaƙanta alakanta wannan sanarwa sabon tsarin nan da shi shugaba Joe Biden ya gabatar jiya din nan eh, da siyasa kasancewa ana shekarar zaɓe eh to da siyasa amma kuma kin ga wato umma masu bin wato wannan shirye-shiryen nasu ai wato wajen farko-farkon shekarar nan ko da mm. ke abu ne wanda tun tun da suna yi sun yi ta kokari wato su zo da republicans da democrats su fito da wani sharaɗi wanda zai sa tunda akwai miliyoyi hmm. fiye da miliyan goma wanda ba su da takardun zama a kasar nan suna zaune a kasar nan kuma sun san cewa suna zaune a kasar to ai sun shirya har sun shirya kuma biden ya samu wanda republicans wanda su bi goyon sa donald trump ya zo ya bata saboda siyasa shekaran siyasa ne na kuma ga har yanzu banda waɗanda suke auren amurkawa din nan wannan sabuwar sanarwa ko kuma wannan sabon tsarin da shi shugaba joe biden ya sanar ya kuma kunshi waɗanda ɗalibai ko yara da aka haife su a nan amurka da iyayensu ba amurkawa ba ne ko dai sun zo karatu ko kuma bakin haure ne kamar yadda ka bayyana tun farko da za su iya cin in sun yi makaranta a nan amurka suka kammala makaranta a amurka za a iya ba su eh. dama ta wurin wannan tsarin sabon tsarin su iya samun eh. aiki su kuma ci gaba da zama a amurka. eh tun yanzu abu suna kiyasta kamar mutane dubu ɗari biyar hmm. amma in aka ci gaba da yi zai fi miliyan ma saboda akwai wasu wanda za su yi ta wato zuwa suna cewa ai sun amince a basu saboda gashi gashi gashi tunda akwai wasu abubuwa wato kamar requirement wanda ba ba wai kawai shekara goma ne shekara goma ma sai kayi shekara goma ko kina aiki ko kana aiki kana wato kana biyan haraji hmm. kana taimaka tattalin kasar america hmm. sannan kuma ko su wanda za ki ga sun zo za su yi auren 'yan american a yawancin kai wanda za su yi auren america in dai ba da wani abu a cikin tarihinsu ba ko karya doka a wani waje ko wani abun nan za ki yawanci a sukan samu takardu da wuri mm. baya wuce shekara guda in dai ba suna wani bincike babban bincike ba mm. sai dai kuma kamar wanda aka aura ko baya da yadda zai dauki nauyinsu da shauransu a kiga an samu matsala haka to amma kuma ko wasu wanda yake koda sun abin din a yau akwai wanda in suka zo ba tare sun samu takardun ko takardun su ya kare mm. ko sun aure american sai sun koma kasan su da suka fara zuwa kasan da suka fara zuwa mm. Kasan da suka fito ko kenan ko yau eh, eh ba kawai za su zauna nan kasan bane a su sai sun koma kasan mm. su muddin takardun su zaman su ya kare to kin ga wannan kuma su koma kasan su sai za su bata lokaci akwai wanda zaki ga sun yi shekara hudu shekara biyar suna jira a su takardun waɗansu kuma in ba a dace ba ma zai iya zama sanadin ba za su sake shigowa kasar ba kasancewa sun jima eh, a kasar kafin suka fita haka ne aminu yakubu lame wani ɗan najeriya mazaunin jihar ohio mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan amurka to ga maryam da ci gaban labaran duniya Hukumar kwastam ta kasar Senegal ta faɗa a jiya talata cewa ta kama kunshin hodar Iblis guda uku a cikin kwanaki biyar da suka wuce da aka kiyasta kudinta ya haura dala miliyan hamsin. hukumomin kasar sun samu nasarar kama karin kunshin hodar iblis a 'yan watannin nan daga kasashe makwabta kamar gini gambia da kuma mali wuraren da suka yi suna wajen safarar miyagun kwayoyi da ake sarrafa su a yankin amurka na latin don kai su kasashen turai a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta kama wata mota a kusa da kan iyakar kasar da mali binciken da aka yi akan motar ya gano kunshin hodar iblis iblis 264 da nauyinsu ya kai kilogram 306.24 da aka ɓoye sosai a cikin wani firij da ke cikin motar a cewar rundunar. Tun a shekarar 2017 gwamnatin Kamaru da 'yan aware masu amfani da harshen Turanci ke fafatawa rikicin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu shida tare da sanya dabban wasu rasa matsugunansu yawancinsu suna zama ne a Najeriya kuma suna ƙoƙarin sake gina rayuwarsu amma ba sa samun dama da abin biyan bukata sosai ko da yake wani dan gudun hijira mai suna peter kings ayuk yana aiki don canza hakan ta hanyar karfafa mahimmancin zuwa makarantun gaba da sakandare a matsayin hanyar samun nasara The government has given us access to education, but what we lack is uh, the funding and the Ayuk ya ce gwamnatin Najeriya ta ba mu damar samun ilimi amma abin da ba mu da shi shine kuɗi da tallafin karatu don samun wannan ilimin. Wani kalubale da kuma muke fuskanta shine 'yan gudun hijira ba sa samun aikin yi a hukumance. To a gaida Maryam Dauda da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yau amurkawa suke hutun tunawa da ranar da aka daina bauta da ake kira juntins a bana ranar tana tasiri a yakin neman zaben shugaba joe biden na jam'iyyar democrat da kuma tsohon shugaban kasa donald trump da ake kyautata zaton jam'iyyar republican za ta tsaida shi takarar shugaban kasa ga hawa sharif da fasarar rahoton scott san shugaba joe biden ya marabci wani biki a fadar white house na sauman taɓa na wake-wake da raye-raye na ranar samun yanci ko ranar da aka kawo ƙarshen bauta a amurka our history is not just about the past it's about our present and our future Shugaba Joe Biden ya ce tarihinmu ba wai kawai na abin da ya wuce ba ne, ya danganci inda muke a yau da makomarmu a gobe. Ya danganci shin makomar ta mu ce gaba ɗaya ba ta wasu tsantsirarinmu ba? Biden ya ce abokan hamayyar shi a siyasa na ƙoƙarin sake rubuta tarihi. Akwai kuraye a fatar dodanni da ke neman maida mu baya. Kaicu suna raba ku da 'yancin ku da ƙara tsaurara damar buƙaƙen fata na kaɗa ƙuri'a. ko kuma ƙidaya ƙuri'unku yin diran mikiya ga kyawawan ƙa'idojinmu bambance-bambancenmu daidaito da tafiya tare da kowa. Yakin neman zaben Donald Trump ya kaddamar da yakin zaɓe mai taken ga mayar haɗin gwiwar bakar fatar Amurka na Trump. Donald Trump ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Ya ce wannan wani yanki ne mai mahimmancin gaske a wurin mun yi mai hidima mai yawa kuma na faɗi hakan ina faɗi cikin alfahari mafi yawa ga al'umma bakar fata fiye da duk wani shugaban ƙasa tun bayan abraham lincoln wannan magana ce babba ya ce bakaken fata masu kada ƙuri'a na asara ayyukan yi ga abin da ya kira miliyoyin baƙin haure da ke shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. kara da cewa kowace jiha jiha ce da ke kan iyaka kun ji hakan amma suna zuwa cikin al'ummominku kuma suna kwace aikinku suna cutar da amurka bakar fata kuma bayan nan sai amurka hispaniya fiye da duk wani bangare trump ya ce al'ummomin bakar fata na cutuwa sakamakon kazantuwar aikata laifi ƙarƙashin biden The crime is most rampant right here and in Donald Trump ya ci gaba da cewa laifin ya fi yawa a nan cikin al'ummomin Amurka bakar fata kuma mutane da dama idan suka ganda sukan ce kai daɗe muna son kariya. Muna son 'yan sanda su kare mu. Ba ma son a yi mana fashi a ci zarafinmu a buge mu koma a kashe mu domin kawai muna son tsallaka hanya mu siyo burodi. Bayanan FBI sun nuna cewa aikata manyan laifuffuka ya yi ƙasa Amurka a sassan Kanada da manyan biranen ƙasar. Biden ya ce kuri'un Amurka bakar fata ne suka kai shi gaci shekaru hudu da suka wuce kuma yana bukatar su kara taimaka mishi. Because black Americans voted, Kamala I are president and vice president yace saboda amurka bakar fata sun zaɓi kamala da ni ya sa muka kasance shugaban ƙasa amurka da mataimakiyar shi saboda ku hakan ba ƙarfin mu bane saboda kaɗa ƙuri'ar ku da kuka yi donald trump tsohon shugaban ƙasa ne da ya sha kayi kuma da ƙuri'unku da ƙuri'unku a shekara ta 2024 za mu sa Donald Trump ya sake faduwa. Shekaru hudu da suka wuce kashi takwas daga cikin ɗari ne kacin na Amurka bakar fata suka zaɓi Trump. Wani bincike kan kaɗa ƙuri'a da aka gudanar a wannan yakin neman zaɓen ya nuna kashi goma sha takwas daga cikin ɗari na bakar fata masu kaɗa ƙuri'a na goyon bayan Trump. Wani ƙari da ka iya samar da bambanci a takarar ƙudda a jihohin nan muhimmai da ya haɗa da Michigan. zuwa a gaida Hawa Sharif da fassarar rahoton Scott Stans har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ana ci gaba da sabunta fafutuka da yunkurin sake fasalin mulkin najeriya zuwa shiya-shiya a maimakon jihohi a yayin da kuma wasu ke fafutukar komawa kan tsarin shugabanci irin na Prime Minister. jama'a assalamu alaikum a ranar juma'ar da ta gabata ne shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya karbi wani daftari da ke neman mayar da kasar kan tsohon tsarin da take a kai na gwamnatocin shiya-shiya wanda shugaban kungiyar yarbawa ta afenfere akin fafohunda ya gabatar daftarin mai taken kudirin da ke neman kafa dokar da za ta musanya doka ta 24 ta kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da sabbin dokokin tsarin gwamnatoci a najeriya yana buƙatar rarraba ƙasar zuwa yankunan mulki shida a maimakon uku na canda. da. To sai dai kuma a makon jiya rahotanni sun bayyana cewa daftarin wanda aka gabatar da shi a gaban majalisar wakilai ta Najeriya bai sami karbuwa a majalisar ba. Inda mai magana da yawun majalisar Akin Rotimi wanda kuma shine shugaban kwamitin majalisar wakilan mai kula da dokoki da zaman majalisar ya ce ba a ma lissafa da daftarin ba a jerin abubuwan da za a tattauna dangane da yunkurin sake bitar kundin tsarin mulkin shekarar 1999 wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wani sashe na 'yan majalisar wakilan na najeriya suka soma wani yunkuri na daban da ke buƙatar mayar da ƙasar zuwa tsarin shugabanci na firayim minista da ta taba amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban kasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. Dan majalisar wakilan daga jihar Sokoto Abdulsamad da Suki wanda ya jagoranci 'yan majalisar masu wannan fafutuka ya kawo mana ziyara a nan Washington DC inda muka tattauna da shi dangane da wannan yunkurin da suke yi. Shi tsarin presidential kamar da ka gani kamar wanda kuma muke yi yanzu shine wanda kana da shugaba mai cikakken eh, mulki komai na karkashin shi shine kamar wuka shine kamar nama eh, wanda mu kuma wanda muke fata cewa in allah ya nuna muna shine mu samu dama inda cikin majalisa za a zauna wakilan al'umma su za su zo nan tare da prime minister kamar shine shugaban eh, ita majalisa kuma shine shugaban gwamnati wanda tare da yawon bakin kowa za a yanke hukuncin abubuwan da za a yi al'umma sannan a je a gudanar da al'umma sannan a zo a yi ma al'umma bayani cewa abubuwan da muka amince ga sunan mun fara gabatar da su ba irin wannan tsarin ba wanda shi shugaba mai cikakken mulki yawanci ba ka ji daga reshi sai ya ga dama sannan ya yi al'umma bayanin abubuwan da ake ciki amma ko da su tura masu magana da yawon bakin su ba haka muke so ba muna so irin shahidan da aka yi mana lokacin da Allah ya bamu dama mun ka samu incin kanmu mu dawo ko da ba yadda ake yi ba lokacin da na regional mu koma yadda jihohi suke mu ba su dama cewa jihohi su yi irin wannan tsarin da muka fara kuma kamar yadda kace mu mun kai dokoki guda uku ne a majalisa mm. ah, na ɗaya wanda ya shafi a fara da ƙananan hukumomi inda ba za a yi zaɓen ciyaman ba za a yi zaɓe na kansiloli ne wanda za su zaɓi su kuma shugaba tsakanin kansiloli mm. ah, sannan bayan haka muka ce a yi ma jihohi nan wanda babu magana gwamna a zaɓi gwamna a zaɓi 'yan majalisar jiha tsakanin su su nemi gwamna mm. wanda kamar yadda za a ce a turanci gwamna first among equal mm. sannan abuja in ka zo abuja tarayya su kuma za su samu nasu prime minister wanda sai an zaɓe ka ɗan majalisar tarayya sai ka je a samu prime minister wanda zai gudanar da al'ummar gwamnati tare da 'yan majalisa a matsayin ministoci to amma me yasa watakila idan aka yi la'akari da yanayin da najeriya take ciki me yasa kuke ganin wannan tsarin shi ya fi dacewa da najeriya to saboda dai abubuwa da dama na farko dai kaga tsadar wannan tafiyar da muke wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da allah na shi presidential tsadar shi ta wuce ma hankali hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku bayan kana yi amfani da wannan dama ka kawo ma al'umma ci gaba sannan muka duba mu ga na biyu kuma bayan haka wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin shi kanshi ma hankali bai dauka sannan in ka duba ha gani al'umma suna son su zaɓi shugabanni waɗanda ko da yaushe za su iya kallon su ce wani mu yi kaza wani mu yi kaza kuma kamar da kaga irin tsarin mu na Najeriya akwai bambancin harshe akwai bambancin addini akwai bambancin abubuwa kabilu da dama to muna son dama inda kowa za a zo a zauna wuri guda a ƙara fahimtar juna saboda a samu ci gaban al'umma ga baki ɗaya ba inda mutum guda za a zo ba don mun taba samun shugaban kasa wanda ya rantse da kur'ani cewa zai mu kowa adalci amma ya zo ya ce zai ma eh, kashi 97 eh, wani abu sannan kashi da ba su zaɓe ni ba ya zai musu wani abu bayan ka rantse cewa za ka yi ma al'umma adalci so irin abubuwan nan su muke so mu kauce mu dawo ga adalci da ci gaba da gaskiya da kuma a tabbatar da kuɗin da ake kashewa na fita hankalin nan sun ragu sannan shi shugaba ya zamanto ko da yaushe shi ne ke al'umma ta bayanin abubuwan da ake yi abubuwan da za a gudanar kuma da aka gudanar da su a kanan majalisa. Na'am to idan aka dubi yadda tsarin yake yanzu a Najeriya kamar yadda ka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan shi ne irin karfin da shugaba yake da shi wanda ana ganin hakan ya sa ake ganin raunin sauran sassan gwamnati kamar bangaren majalisa da bangaren shari'a shin ta yaya kake ganin za ku iya samun nasarar wannan fafutuka ganin cewa watakila waɗanda abin zai shafa za su iya yakar ku to ai in ka duba mu kan mai abin ya shafe mu mu kanmu haka cikin majalisa muke alhamdulahi amma duk da haka muka haka cewa tsarin nan bai dace ba kuma in ka duba ka ga matakan da muka ɗauka na farko shine mu koma mu shugabanninmu wanda Allah ya ba su ikon sun ga abubuwan da aka yi lokacin su sadauna to mafi yawancin su mun samu lokaci mun zauna tare da su har da tsokin shugaban eh, shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban kasa Janar Gawan da sauransu su cibisi akande su eh, Profesa ango abdullahi su oshoba akwai shugabanninmu da dama har su alhaji amin ta wanda su aka yi eh, jamhuriya ta farko mahiyan da yawan su sun ce tun ba yau ba sun haɗi wannan tsarin ba daidai bane yana cikin matsalolin da muke da a Najeriya yanzu nan ba mu ɗauki tsarin da ya kamata ba wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga wa'ansu mun ka zo mun ka azama kanmu menene demokradiyya demokradiyyar da muke ai al'adu ne dokokin demokradiyya al'adu ne na al'umma shine sun kazo sun kada sun ka zama doka yanzu ala misali america ita ma koya to america al'adunta ne da dinin su da abubuwan su daban-daban sun ka zo sun kada ya zama musu irin tsarin su na demokradiyya mun ka ɗauka mun ka zo mun ka azama kanmu da hmm. muka ce wannan bai dace muna ba kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka najeriya kullum sai ka ce gare jiya da yau kullum gara jiya da yau to ma ga bai dace ba muna cikin waɗanda cikin alhamdulillah ana samun biyan bukatu iya gwargwado amma duk da haka ba wai najeriya muke so banda mutum goma zuwa ashirin su ne ke jin daɗin najeriya su muke miliyoyin najeriya su samu walwala su samu dama su samu incin kansu su samu abubuwan a samu tsaro a samu yanzu ka duba gani yau najeriya magana da ke maka ana maganar rashin ruwa kaɗai akalla za ka ce za ka kiyasta kusan rabin najeriya maganar ruwa yanzu tsakanin da allah irin wanga zamani ya kamata a ce ruwa ruwan sha ruwan sha najeriya a ce akwai inda za a samu matsalar ruwan sha a najeriya yanzu ka duba gani so su ne abubuwan da muke duba mu gani kuma in ka duba tsarin ma ruwan shan da nake magana yanzu in ka zo majalisar tarayya za ka ga cewa cikin kudurin eh, da gwamnatin ta kawo na budget ke na kasafin budget akwai eh, akwai akwai bidan inda za a yi bohol bohol in ka tafi jiya akwai bohol in ka tafi local gama akwai bohol kullum bohol to amma ya kake ganin ah, watakila anya wannan abun kamar zai yi ah, ganin cewa watakila wani sashe ne na 'yan majalisa suke da wannan kudurin sannan ana ganin 'yan najeriya da dama waɗannan abubuwan ba su kura su ba kasancewar wasu ba su ma da ilimin menene waɗannan tsare-tsaren guda biyu wasu kuma a'a su ba ma abin da ya dame su ba ma kenan yanzu yanayin yadda za su rayu ma ya dame su. eh wannan babu shakka akwai waɗannan matsalolin ah, mutane na tunanin cewa wai waɗannan ma menene suke sai su haga lokacin da muka kai shi majalisa an kai kamar da zamu ce ridin karatu na farko doka kafin ya zama wani kafin a ɗauki wani mataki kilan mu haka cewa ya kamata mu wayar da kan 'yan najeriya hmm. kaga irin mu duk wanda dai bai haura shekara 60 da wani abu bai ma san mahawar lokacin su da ba bai ma san mina na atani da fadalanci ba to kaga yanzu mun ɗauki lokaci na wayar da kan mutane mu lura da al'umma cewa duk abin da aka yi wato akwai alamun cewa rayuwa tana iya gyaruwa ta al'umma in shugabanni sun bi tsarin kwarai wani sun ce dan najeriya yana da matsalar eh, nigerian factor suke cewa komai haka zai lalace amma duk da haka mu ba mu yadda da haka ba mu mun yadda akwai yan najeriya waɗanda tsakani da allah tsaye suke in sun ka samu dama za su kawo ci gaba za su taimaka a haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa abubuwa sun canza a najeriya Masu saurare ba ƙarshen tattaunawar kenan ba, amma saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai ku biyo mu a mako mai zuwa don ci gaban tattaunawar. Yanzu kam a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. gaida na sanyin na sai ku kasance da shirin mako mai zuwa kada ku bari a baku labari yanzu kuma ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani sabon mataki a jiya talata da zai sauƙaƙawa waɗanda suka auri Amurkawa da ba su da takardar zama ƙasar damar neman izinin zama na dindindin. Matakin zai shafi kusan mutane da ke auren Amurkawa raba miliyan ɗaya da yara dubu hamsin waɗanda ba Amurkawa ba amma ɗaya daga cikin iyayen ɗan ƙasar ne. Tsagaita wuta a Gaza ka iya kawo ƙarshen rikice-rikice a kan iyakar Isra'ila da Lebanon a cewar wasu manyan jami'an Amurka yayin da ake fargabar yiwuwar barkewar yaƙi sosai tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke kudancin Lebanon. A halin da ake ciki, amurka na ci gaba da nazarin batun turawa isra'ila jirgin dakon bama-bamai guda ɗaya saboda damuwar da ake bayyanawa akan yiwuwar a yi amfani da su a yankin rafa mai yawan jama'a. To a gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da maryam dauda da ta karanto labarai da dadi balawi da ya haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau malam kevin alheri ke muku fata alheri wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.